ينبئهم بما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يتي ولما بين الله تعالى لو كتند الله مدوكين سركي يبين أردا أن سبيله المستقيم واحد cewa hanyar sami ƙaƙƙiyan nan guda ɗaya ce ba biyu ba ne ballantana su kai uku wa anna hunaka subulan sannan kuma akwai wasu hanyoyin banda hanyar sa ɗaya mai tsakiya wacce bayan sa da bi akwai wasu hanyoyin mana almuslimina min ittiba'iha saboda haka Allah madaukakin sarki ya hana musulmi bin waɗannan hanyoyi fartafarraqa bihim an sabilihi domin za su raba su da hanyar sa. ɗaya tilo da ya wajabta musu bi da yake haka lamarin yake zakara fi ma ya yati Allah madaukakin sarki sai ya ambata cikin abin da ke tafe a yadda alaran ma ya karanta yanzu na ladina tabau tilka subula Lallai waɗannan da suka bi waɗancan hanyoyi masu yawa hanyoyin bidi a hanyoyin bata fa farraqu dinahum biha wato suka riba addinin su da su ko suka rabu da addininsu saboda dalilin su falaisu ala hudan to ba sa kan wata shiriya saboda haka Allah madaukakin sarki yace innal ladina farraqu dinahum lalle waɗannan da suka rarrabe addinin su ko suka rabu da addinin su farraqu ana ya daukan sa bi ma'ana faraqu wani lokaci suka rarraba addininsu ko suka rabu da addininsu bi ikhtilafin fi ta hanyar sassabawa a cikinsa fa aka zo ba'dahu suka riƙi sashensa suka yi aiki da sashin wani abu na addinin wa taraku ba'dahu sannan suka bar wani sashin wa kanu suka kasance shi'an ai gungu gungu ko kungiya kungiya firakan fi zalika suka zamanto wato gungu gungu cikin haka wa fi qira'atin a wata qira'a wannan ayar maimakon farraƙo an ce innal ladhina faraqu ay taraku dinahum lalle waɗannan da suka bar addinin su idan muka karanta shi da faraqu alladhi um, umiru bihi wato addinin nan da aka umurce su da bin sa wahum ahlul bid'i su ne ma'abuta bid'a wa turuqid balali da hanyoyin bata man yadda islam daga mutanen nan da suke ikirarin musulunci yattabi'una al-hawa amma kuma suna bin son zuciya wa yub'ithuna al-muslimin sannan kuma suna rauna na musulmi bi tafriqi kalimatihim ta hanyar rarrabe ko rarrabe kalimar su wa da batar da su an ɗariƙil huda gabarin hanyar shiriya wa rahmati da hanyar rahama samun rahama rawa abu dawud wa tirmizi imam abu dawud da imam tirmizi sun ruwaito an mu'awiya daga saidina mu'awiya Allah ƙara masa yarda ƙala ya ce kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe cikinmu fa ƙala sai ya ce ala ku saurara inna man qablakum lallai daga waɗanda suka gabace ku min ahlil kitab daga ma'abuta littafi istaraku ala ala sintain wa sab'ina milla millatan wato sun rarrabu wato a bisa milla wato ɗariƙu daban-daban har saba'in da biyu wa anna hadhihi al-umma kuma wannan al'umma tawa muhammadiyya تتفترق إتماد السميع أقوان أتاك ذاكر الربو على ثلاث وسبعين على ثلاث على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة دفنونا الأمة محمدية إتما ذاكر الربو أكن واتو بونغو بونغو هر سبعين دا أكو بونغو سبعين دا بيو دكان سو suna cikin wuta wata ayyukan da suke yi ayyuka ne da za su sanya wa eh, sanya su shiga wuta wahidatun fil gungu ɗaya ne kawai eh, wahidatun filjanna gungu ɗaya ne kawai zai shiga aljanna wahiyar jama'a wannan gungu ko wannan firka ita ce aljama'a jama'a wato abinda annabi ke kansa da sahabbai ke kansa wannan ana kiransa jama'a وعن عبد الله بن عمرو بن العاص har yanzu an karɓo hadisi daga sahabi abdullahi bin amr bin as Allah ya ƙara masa yarda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي إرادة أمنشن الله ياتي إن بني إسرائيل تفرقت على سنتين وسبعين ملة للي إسرائيل واسر الربو أدسا كشي تيدي هرسب إلا بيو na addini wasu taftari ummati kuma da sannu al'umma ta ita ma ta rarrabu ala talatin wa sab'ina millatan a bisa hanyoyin addini ɗai har saba'in da uku kullaha fin dukkan waɗannan milloli waɗannan hanyoyi na addini suna cikin wuta illa millatan wahidatan face sai hanyar addini guda ita ce kawai ba za ta kai abotanta wuta ba sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka al'umma za su rarrabu zuwa kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu wuta za su tafi kashi ɗaya ne kawai zai tafi aljanna wannan al'amari dole ta da hankali kuma wannan zai ja hankalin sahabbai shi yasa sahabbai suka yi tambaya faƙalo suka ce wa man hiya ya rasulallah wace firka ce wace jama'a ce wace ƙungiya ce wace kowane gungu ne ya manzon Allah wannan da shi kam aljanna zai tafi amma sauran gungu gungu saba'in da biyu wuta za su tafi faƙala sai annabi ya ce man kana alama ana alaihi wa ashabi kasancewa cikin wannan gungu ɗaya mai tafiya aljanna ba wahala ba ne saninsa a'a duk wani mutum da za a samu ya zamanto a wannan addini na musulunci ya kasance yana kan abin da nake kansa a yanzu wa ashabi da kuma sahabbaina duk wanda ya musuluncinsa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi da sahabbansa suka yi yana cikin wannan gungu da ake kiran su aljama'a yana cikin gungun da ake cewa gungu mai tafiya aljanna saboda haka zaɓi ya rage wa mai shiga rijiya wanda ya ga cewa zai yi musuluncinsa a bisa musuluncin annabi sallallahu ta'ala wa sallam da sahabbansa ya zaɓa ma kansa kyakkyawar makoma saboda aljanna zai tafi wanda kuma ya tsaya zai yaudari kansa da cewa shehinsa ya ce kaza ko wani malaminsa ya kafa masa doka kaza ko ya ce ra'ayinsa kaza cikin matsala kaza ko da dai annabi ba haka ya faɗa ba wannan shi kuma zaɓa kansa halatta tabbas da wannan hanya da ya zaɓa wa kansa tiriyan tiriyan zuwa jahannama ba tare da wani ɓata lokaci ba Allah ya da akhrajahu at-tirmidhi wannan hadisi na biyu da muka karanta malam yace imam at ne ya ruwaito shi to sai mu dawo doron nasti Allah ya ce lasta min fi shay'in waɗannan da suka rarraba addininsu ko da suka rubuta da addininsu ta hanyar kama bid'a lasta minhum fi shay'in ba ka da wani alaƙa da su ko da ƙanƙani babu kai babu su ai anta minhum bari kai ba ruwanka da su kai kubutacce ne gabarinsu. su wahum minka bura'u su ma kuma sun kubuta da gare ka domin ba su bi da ka ba malam ya ce ta arab larabawa suna cewa in fa'alta kaza falistu minka in kai abu kaza to bana da gare ka walista minni kama baka da gare ni ma'ana ai kullu wahidin bari'un min sahibi ko daga cikin su ya barranta daga mutuminsa Allah ya ce innama amruhum ila abin sani shine al'amarin su ga Allah yake ayyata wallahu Allah shi yake jibintan al'amarin su sannan in suka dawo gurinsa ya ba su labari shine ma'anar sun mai nabi'uhum sannan kuma sai labarta musu fil akhirati a ranar lahira ma kanu yaf'alun abin nan da suka kasance suna aikatawa duk sai ga musu su daga farko har ƙarshe babu wani abin da zai bace face Allah madaukakin sarki ya gaya musu babu wani abin da zai bace wa Allah ko ya bace daga ilmin Allah Allah sai ya gaya musu duka fa yudazihim bihi ya masa sakayya ta dalilin shi wannan abin da suka aikata din ne bihi ai bi sababi bi sababi zalika al'amal ko bi sababi ma fa innahum domin su kanu sun kasance jahilina jahilina bi hali martakabuhu sun zamanto jahilai ga halin abin da suka aikata wafilina sun zamanto ga falallu an so yi atibati ga mummunar ƙarshensa ko mummunan ƙarshe da zai jawo musu ai yudhiruhu lahum ala ru'usil ashhad Allah zai bayyana musu abubuwan nan da suka aikata na kurakurai na bin hanyoyin da ba Allah ne yake su bi ba na barin hanyar da ya shimfiɗa musu yake su bi zai bayyana musu abin ala ru'usil ashhadi a bisa jin da ganin sauran al'ummar duniya tun daga farkon ta ƙarshen ta kowa zai sani malai ya ce wa ba da zikri ahlin balali wal bid'a bayan ambaton ma'abuta bata da bidiyo'i wa ma zauna bihi yau qiyamati da kuma abinda za a masa sakayya da shi a ranar kiyama atba'ahu Allah sai ya bibiyar da shi bi bayani قدر الجزاء العاملين ده بيان غرغدون ساتير وند سكاي ايتي كو ماسو ايتي على التقوى بذا تقوى وتوحيد كلمه المسلمين ده كما واتو كدايتا كو كما حدا كلمه المسلمين ابي توحيدي فقال سيدي من جاء بالحسن جاء بالحسنة فله عشر أنفالها نعم ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون نعم من جاء بالحسنة wannan da ya zo da kyakkyawan aiki ko waɗannan da suka zo da kyakkyawan aiki menene alhasana kyakkyawar aiki fahiyya kullu ma hasanatu shari'a Kyakkyawar aiki ko kyakkyawar aiki ita ce duk abin da shari'a ya ce wannan abun kyakkyawa ne ba wani ne kawai za a ce shiga ɗaki kai ne ba duk abin da ya gani kyakkyawa ne to ya zama kyakkyawa wurin Allah ko duk abin da ya ganin mummuna ne ya zama mummuna wurin Allah abin da shari'a ta ce abu kaza kyakkyawa ne to shine kyakkyawa a wurin Allah ina za mu san shari'a ta ce abu kaza kyakkyawa ne ko abu kaza mummuna ne ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta alqur'anin da Allah ya bashi ya zo mana da shi ko ta hadisansa da Allah ya bashi ya zo mana da su saboda haka maganar malam fariya kullu ma sanatu shari'a magana ce cikin gayar kyau ala wasu kitabi wasu sunna a bisa wasu ko a dacewar alkur'ani wasu sunna da sunna ƙaulan aw fi'lan abin a matsayin magana yake aw fi'lan ko a matsayin aiki aw huma ma'an ko ko aiki da ƙauli duk gaba daya to duk wanda ya zo da alhasana kyakkyawar aba ko kyakkyawan aiki falahu ashru amsalha to yana da ninkin sa har goma yana da irinsa har sau goma ta ji baiwar Allah da yadda yake son bayinsa sai aiki ɗaya a kuma ba su lada ɗaya sai ninka musu har goma <clears throat> falahu ashuru amsaliha ai jaza'u ashri hasanatin ai yana da sakayyar kyawawan ayyuka har goma wa man ja'a bi sayyati wannan kuma da yazo da mummuna ko waɗannan kuma da suka zo da mummuna menene mummuna fa hiya kullu ma ra'ahu shari'atu qabihan shine abinda shari'a take ganin su a matsayin mummuna duk abinda shari'a ce mummuna to shine mummuna ko da an samu tunanin wani saboda na kasar sa tana a tunaninsa yana ganin cewa abun kyakkyawa ne amma kuma shari'a ta ce mummuna ne to sai mu tuhumi tunaninsa mu dawo kan abin da shari'a ta ce domin shari'a magana ce ta Allah maɗaukakin sarki mahalicin mutum kuma mahalicin ƙwaƙwalwansa da tunaninsa na abin da ya faɗa shine sama <clears throat> saboda haka wanda ya zo da mummunar mummuna ɗaya fala yajza illa mithlaha shi kam an zo masa takayya ba za a bashi zunubi goma ba zunubi ɗaya kawai za a bashi ya aikata zunubi ɗaya mummuna ɗaya sai a bashi zunubi ɗaya ba kar aikata aikin lada ba aikata aikin lada ya aikata aikin lada ɗaya sai a bashi lada goma shi ko mai aikin zunubi mai aikin aikata mummunan aiki ya aikata mummunan aiki ɗaya sai a bashi zunubi ɗaya mislaha ai jaza'ahu sai a bashi kwatankwacin abin da ya aikata din nan daya in biyu ya aikata sai a ba shi zunubi biyu in uku ya aikata sai a ba shi zunubi uku wahum la yuzlamun ai su mukallafai wato halittun Allah mutane mukallafai da aljanu mukallafai ba a zaluntan su ala yunqasuna min jazaihim shay'an ba a zaluntan su da komai ba a tauye komai daga cikin wato sakayyar da ake musu malam yace ثم شرح ma'ana din islami alhaƙi bayan abin da muka ji sai kuma Allah maɗaukakin sarki wato zai fara ko ya fara wato sharhan ma'anan addinin musulunci na gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu addinin musuluncin nan na gaskiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabinsa an yadda uwan nasa ilaihi ya kira mutane mutanen duniya zuwa gare shi hatta ta bayyana liman arada rushdahu <clears throat> liman arada rushdahu haqiqatahu wa billa man arada dalalata bil altibasin to har dai abin nan hatta ta bayyana liman arada rushdahu haqiqatuhu wato hatta ta bayyana haqiqatuhu liman arada rushdahu wa yudilla man arada balala har dai wannan da yake son shari'a ko shari'arsa wata hakikanin addini ya bayyana a gare shi annabi yayi bayanin sa wanda ke bukatan shari'a yake son aljanna ya fahimci cewa wannan addini ne na gaskiya saboda haka ya bi addinin ala basira da hujja hakanan kuma wanda ya zaɓan kansa ɓata domin dukkan mukallafi yana da ikon ko yana da damar ya zaɓi kyakkyawa ko ya zaɓi mummuna shi ma ya zamanto ya zaɓi ɓata ala basira bayan an kafa masa hujjoji duka amma shaidan ya kauce shi ya kau da tunaninsa har ya ga cewa kamata ya zaɓi wannan ɓata ya zaɓi kisan kai ba tare da haƙƙi ba ya zaɓi zina ya zaɓi shan giya ya zaɓi luwaɗi ya zaɓi kidnapping ya zaɓi Eh, ƙarya da zambo da sauransu da munafurci da manci amma dai ala basira bayan an tsayar masa da hujja ba wani wani daga cikin su da zai lahira ya ce halin da yake ciki din nan ya zo masa ne ba gada bai sani ba a'a shiryayye ya zamanto ya shiryu ala basira ce ya zamanto ya bata bayan an kafa masa hujja faqala sai Allah ya ce qul innani hadani rabbi من هداني ربي إلى صراط مستقيم نعم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله سيأتي قل يا محمد كتير يا كيما الله صلى الله عليه وسلم إنني لليني هداني ربي وبنجدينا يا شري الدني إلى صراط مستقيم زوا ونتفركي ميكيكي ويبدل من محله دينا قيما أنا مثل إبدالي أما إبدالي أنا محلي أنا له با وأن جملة دينا قيما شيني بدلنا صراط مستقيم domin addinin qayyim din shine as-siratul mustaqim wato wannan hanya mai kikkiya da aka shiryar da ni ko ubangiji ya shiryar da ni zuwa gare ta wato ita ce dinan qayyiman addinin nan wanda yake tabbatacce mai kikkiya mustaqiman ai arrafa ni dinan qayyiman ubangiji na ya sanar da ni mai kikkin addini ne kam wannan addinin kuwa shine millata ibrahim shine addinin annabi ibrahim hanifan addinin da ya bar komi ya miƙe sat zuwa ga Allah zuwa gidan aljanna wama kana min almushrikin shi fa annabi ibrahim ba kamar yadda mushrikan makka suke riya cewa ai suna kan addinin kakansu annabi ibrahim ba aa tuntuni sun rabu da addinin annabi ibrahim domin babu bauta wa hubal babu bautan lata babu bautan malata da su uzza da sauran gumata addinin annabi ibrahim babu cika dakin kaba da gumaka wajen ɗari uku da wani abu saboda haka tuntuni babu su babu addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim addini na tauhidi da ya karkata ya bar komi ya miƙe sat zuwa ga allah maɗaukakin sarki shi ne ana allah ya ce wa ma kana mushrikin ga musu ni ubangiji na za a mini mikakken addini addinin nan ko ba wani addini bane face addinin nan na annabi ibrahim wanda yake miƙe zuwa ga allah shi kuma annabi ibrahim bai zamanto daga cikin mushrikai ba ai lam yakun ibrahim minhum qat annabi ibrahim bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba na'am qul قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل كذا يا يا منزو الله صلى الله عليه وسلم inna salati lalle sallata wa nusuki da sauran ibadodina ai ibadati min hajjin ibadodina na hajji wa ghairihi da wani hajji wa mahayaya ai hayati da rayuwata ana karanta bi fathil ya'i da wa yaɗin nan fata a ce mahayaya wa ƙuri'a bi sukuniha ana kuma karanta wannan lafazi da ɗaurewa a cewa mahayayi wa mamati da mutuwa ta ana karanta shi da sukuni ya da yawa yaɗin nan ɗaure a ce mamati wa ƙuriya bi fatiha har yanzu wata kira an karanta wannan lafazi na mamati da fata a ce wa mamatiya me ma'anin mamati ko mamatiya ai mauti a ce lallai sallata da sauran nau'ukan ayyuku da sauran nau'ukan ayyukan ibada ta da rayuwa ta da mutuwa ta lillahi rabbil alamin mallakar Allah ne ubangijin talikai sai abin da Allah ya da ni ina tafiyar da rayuwa ta a bisa yadda Allah ya tafiyar da rayuwa ta mutuwa ta ma in na zo zan mutu ne akan addinin Allah maɗaukacin sarki sallata ina yin ta yadda Allah ce na yi ta kuma saboda Allah na ke yin ta sauran aikace aikace na ibada hajji zakka azumi da sauransu ina yin su yadda Allah ce in yi su kuma saboda shi Allah na ke yin su Shi ma na wannan aya la shari kala, babu wani abokin tarayya ga Allah Allah ba da wani da za a ce tamkar shi ba da wani da za a ce abokinsa wani nijinsa wani kininsa babu wannan fi zalika cikin waɗannan aikace aikace na ibada gare shi kawai muke ibada wa bi zalika tauhidi da irin wannan tauhidi fa ni umirtu aka umurce ni idan wani yana nuku nuku wurin bin wannan addini yana noke noke ya ki bin wannan addini to duk duniya ta da ni kam ne farkon musulmi da za ka dara duk duniya su ki musulunta to ni ne musulmi ne kowa ya sani wa ana ni ko wa ana a ƙirar warsh ko su ƙirawoyin ni awalin musulmin ni ne farkon musulmi ai almunqadin ni ne farkon masu miƙa wuya li amrillahi ga umarnin Allah ko ga al'amarin Allah min hadhihi al'umma cikin wannan al'umma muhammadiyya ai awwalu man yusari ila al-imtisali li awamirihi ni kowa ya shaida ni ne farkon wanda zai yi zabura zai gaggawa zuwa ga bin umarci umarcin sa shi Allah madaukakin sarki idan wani yana nuna kasala cikin yin haka laysa min isi balil kullu na bihi wannan al'amari in ji malam ba abu bane wanda yake na kususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan al'ummarsa kowa an umarce shi ya zamanto haka din ya zamanto sallarsa ta Allah ta Allah ce ayyukansa na ibada dukkansu na Allah ne rayuwarsa ta Allah haka mutuwarsa kowanne ne haka aka umarce shi ne mana balil kullu na bihi ay yaftadi biman aslama min abin nan wato abin nan zai koyi da wanda ya miƙa daga cikinsu eh, kamar yadda annabi zama tawa miƙa wuya haka sahabbai haka duk wanda za su taso har zai ya ma ci gaba da koyi da annabi koyi da sahabbai da sauransu na'am قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء نعم. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم يرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نعم إن ba manta ba mushrikan makka da sauran mushrikan duniya wani Allah suke sanyawa a gaba ba wai ba san cewa akwai Allah ba sun san cewa akwai Allah amma mushkilar su ita ce sun ajiye Allah a gefe suna ta'amuli da gumaka a matsayin gumakan nan su za su kama hannayensu zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ta yadda shi ɗan ya ɓullo musu kenan saboda haka su hubal da sulata da manata da uzza da sauran gumaka ɗin nan masu bauta musu suna bauta musu ne domin wato su isar da su zuwa ga wurin Allah wato shaidan ne ya kawata musu ita to ai kun ga Allah yana nesa can can fa sannan kuma Allah ba ku ganin sa yana bukata ku samu wani wanda zai shiga tsakanin ku da Allah wanda kuna tare da shi Sai shaidan kuma ya sake kawata musu cewa to akwai wasu halittu wanda suke tsarkaka ne ba sa tsokanan kowa ba sa zagin kowa yanzu itace wa cuta itace ba cutar kowa karfe ba a cutan kowa saboda haka a tsaki karfe din na a ta itace idan akwai wani mutumin kirki da aka sani cikin mutane da ya kamanta abubuwa sosai ya kirsa wa mutane a yi siffa irin tasa sannan dukkan bukatu sai a zo a samu wannan itace a gaggaya masa a girmama shi shi kuma daga nan tun da tsakaki ke ne sai ya kama hannayen mu zuwa ga Allah kaga inda shaidan ya bullo musu kenan ko to haka lamuran suke kuma har yau har gobe haka abin yake ko da ban zaure na musulunci yan bidiya da suka lalace za a ga cewa su riƙi shaihunansu ne ko su riƙi imamansu yanzu in ka samu masu bidiyar shi'a ko na su ali ko hussein in ka je wurin ibadar su abin da za ga rubuta hussein ne duk a cika masallaci da ya hussein ya hussein ya hussein saboda hussein mai tsarki ne yanzu hussein za a da kira shi zai kama hannayen jama'a sa'an nan a kai zuwa ga Allah ya ali in za a faɗi ya ali haka lamuran suke in ka dawo abin nan bangaren nasara abin da za a gani kenan in za a ci abinci da sunan jesus in za a sha ruwa da sunan jesus in za a yi bacci da sunan jesus saboda jesus nan shine dan allah saboda haka shine mai kama hannu zuwa ga babban allah uban to tunan da yake da yake kullewa mutane da yake lamarin haka yake su kuma ina a gaskiyar lamari bayi ne na allah haƙiƙanin lamari ba sa iya wa kansu komai sai abin da Allah ya so da su na alheri idan kuma Allah ya so ya kama su da wani abu na akasin alheri ba su isa su tunkuɗe wa kansu wannan kamu ba idan wannan shine hakikanin gumakan da mushrikai suke bautawa to ga tambaya Allah ya ce manzo Allah ya tambaye su kul a ghairallahi abghi rabban da irin wannan yanayi na gumaka ko na yanayin duk wasu abubuwa da ake bauta kuma bayan Allah yanzu wani Allah zan riƙa rabban ai ilahan a matsayin abin bauta hmm? to gaskiyar lamari la atlubu ghairahu ni ba zan nemi wani Allah ba domin kama wani Allah sake shi ne kama ganye duk wanda ya sake shi reshe mai karfin ka kama kana ya dan kubuta ka je kama ganye faɗuwa za a yi dama wannan dole ne wa huwa rabbu kulli shay alhali Allah nan shine ubangijin komi ai maliku shine mamallakin komai su hubal da lata da uzza da manata da subuza da wane ne da krishna da wane ne da dukkan wasu gumaka da aljanu da ake bautawa da taurari da ake bautawa da wasu tsarkakan mutane annabawa da ake bautawa da wasu wanda suka naɗa wasu malamai a matsayin waliyai suke bauta musu dukkan waɗannan bayi ne na Allah wani ne mamallakinsu shi ne Allah shi kaɗai wala taksibu kullu nafsin zamban illa alaiha babu wata rai da za ta ta zunubi face nauyin zunubin nan ya dawo kanta ko safiyar zunubin nan ya koma kanta wala ta zai ai ta nafsin waziratun babu wata rai mai ɗaukan wani nauyi da za ta ɗauki wizara ukura ai wizara ukhra ai asimata ukura da zaman ta ɗauke zunubin wani kowa da aikin za a masa sakayya lata da ake bautawa lata da mutum ne mukallafi shi ma ta kansa zai yi masu bautan uzairu uzairu shi ma ta kansa yake yi ba zai iya abin nan eh, eh, ya ɗauki zunubin wani ba ba zai yi ba haka masu bautawa isa haka masu bautawa dukkan sauran abubuwan bauta gaskiyar lamari ba za su karu da su ba ta hanyar su yaye musu wani zunubi rai ba ta daukewa wata zunubi wata rai zunubi wala ta zurwa ziratun wazra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum sannan dukanku ku da ababan da kuke bautawa duka makomarku za ta zamanto zuwa ga shi ubangijinku ne na gaskiya idan kuka koma gabansa fa yunabbi'ukum zai ba ku labari zai habarta muku bima kuntum fi tattalifun da cikin abin da kuka kasance kuna sabawa wato da ku da wanda suka yi imani gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai muku sakayya zai tabbatarwa wanda suka bi shi su mutanen kwarai kuma su tafi aljanna zai tabbatar wanda suka saba masa su ne mutanen banza kuma su tafi azaba Allah ya sauƙaƙe wa huwa allazi وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم نعم وهو الذي شيني والنندع جعلكم يفنياكو خلائف الأرض wato wato masu maye juna masu maye juna a bayan ƙasa shi ya sanya ku haka da ba kwana sai iyayenku da iyayenku ba sa nan sai kakanninku da kakanninku ba sa nan sai iyayensu haka abubuwan suke wayannan su zo su wuce waɗannan su mai bayansu Allah shi ya sanya ku haka khala'is jam'u khalifa to jam'in khalifa ai Allah shi ya sanya ku yakhlufu ba'dukum ba'dan fiha wato sashin ku yana mai sashi yana gaje sashi a cikin wannan ƙasa a cikin wannan duniya kuma yanzu Allah wa rafa fauka ba'adun daraja. Shi ne ya daga darajar sashin ku akan sashi aka yi wasu daga cikin ku masu lafiyar jiki wasu kuma kullum cikin laulayi sun suna kanana haka za a tashi har a koma ga Allah kullum cikin laulayi dan sikila da wasu masu gama da irin ya sanya wasu masu yawan dukiya za ku tashi da mutum bai fi ka wayo ba bai fi ka ilimi ba kafin adima ya zama to biloniya kai kuma kana na ana fama ana fafatawa da ruhin asiri to haka Allah ya ga dama wasu daga cikin ku kuna tafi kuna kun tashi tare da zaman to shugabannin kasa sai ya zama shugaban kasa da wata kila ma kafi shi kokari a makaranta yanzu ya zama to gwamnan jiha ko ya zama to shugaban kasa ba haka Allah ke yi ba ko kuma kuna tafi haka kuna tare za ku tashi da zamanto mai ilimi da yawa kai kuma duk da dai ba ya fi ka kokari ba wurin ba da lokaci da sauransu a yi karatu amma kuma dai abinda Allah ya ga dama kenan to shine ma'ana wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat shi ya daga darajar sashin ku akan sashi ko ta hanyar lafiya ko ta hanyar karfin jiki ko ta hanyar wani abu dai na miza da dan adam suke samu ko suke gani a tsakanin junansu ai shine ma da yace bil mali ta hanyar dukiya wal jahi da wato kima haka wurin mutane wa sharafi da daraja wal quwwati da karfi wal ilmi da ilmi wa ghairiha da wani wannan Allah da ya muku wannan don me ya muku don ya jarrabe ku ne kada wani ya ce don Allah ya shi mai kashi ɗaya cikin mutane kuma ya ce ya zama ɗan aljanna haka <laughs> Allah ya jarrabe shi da wannan ƙarfi ya zama to ba a controlling wannan karfi ya samu ya murɗe hannu wannan ya daki wannan ya shiga fashi da wane ne da sauransu to wuta zai tafi don shi kamar yadda aka jarrabi wani da rauni da rashin karfi shi kuma haka aka jarrabe shi da karfin sannan a gani zai bauta wa Allah da wannan karfi nasa na jiki haka wanda aka ba shi lafiya an jarrabe shi ne da wannan lafiya a ga zai amfani da wannan lafiyar bai sa ya zamanto bai saba wa Allah ba haka wanda aka jarrabe shi da kuɗi da dukiya haka wanda aka jarrabe shi da mulki ko aka jarrabe shi da iya magana ko aka jarrabe shi da ƙarfin haddan alƙur'ani a sai shi ne shugaban alarammomi wannan shi ma jarrabawa ce to saboda haka su Allah ya muku wannan liyabluwakum ay liyakhtabirakum domin ya jarrabe ku fi ma atakum cikin abin da ya bakum ay atakum ليظهر المطيع منكم wal'asi, domin mai da'a daga cikin ku ya bayyana asili kowa ma ya ganshi shi san shi wal asi da kuma mai sako inna rabbakum lalle ubangijinku sari'ul iqabi mai saurin uquba ne jama'an asahu ga wanda ya saba masa wanda ya saba masa Allah ya zo masa hisabi ba wani bata lokaci bane dan second an gaba masa hisabi kuma hisabin ya fita daidai ba tare da an zalunce shi daidai da allura guda ba وإنه كما لليشي لغفور ما يوان غافر أن للمؤمنين زمؤمنين رحيم ما يوان جنك أين بهم دسو ما لن يكي وفي الآية أتجن وأن آية مككرن من الصفات أكوي صفوفي الذاتية صفوفي نذات الله الواردة وأن سكزو على بناء المبالغة أبسا بناء مبالغة وزن المبالغة غفور على وزن فعول سيغا تيتا مبالغة رحيم على وزن فعيل سيغا تيتا مبالغة وأكده باللام sannan kuma har yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa wannan sifa zatiya ɗin da ya shigar da lamu a kanta ya ce da zafur wallahi mai yawan gafara ne ko da babu wannan lam wannan sifa tana da ƙarfi domin siga ce ta mubalaga balantana kuma ga lam sannan waje ala khabara inna astabiqa sannan kuma ya sanya labarin inna din nan da ta gabata domin ya ce inna Allah ko domin inna tana bukatan ismi tana bukatan khabar don asalin abin da zai biyo bayan inna mutala ne da khabar a ce محمد جميل إن محمدا جميل وجعل خبر إن فمن يسن خبر كبرنا إن من ديتي إن ربك جاء اسم إن الإنسان ربك رب شين اسم إن كو ويسن خبر إن إن السابقة صفة جارية sifa mai gudana ala ghairi man hiya lahu akan wani wanda aka mata tana wanda aka yi dinka ba akan mausufu ba domin sari'ul iqab sari'ul din kaga sifa ce ai domin ana sifanta rabbu asali sari'ul ne zama an sifanta ta da rabbu to amma kuma gaskiyar lamari sifa ce ga iqab irin wannan ya zo yana ya zo cikin alqur'ani da yawa kamar da Allah ke cewa wa ista'azana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasum su al-azab la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasum su al-azab نعم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم يوا كذا أنا ما تأكد إن ربك لسريع العقاب إن إن جاء اسم أنت رب ina kabar ɗinta kabar ɗinta ya ce sari'ul iqab sari ɗin ya kamata a ce sifa ce za ta koma zuwa ga rabbu amma ba tana kowa bane zuwa ga rabbu tana kowa bane zuwa ga ba kana cewa iqabuhu sari'un wato uƙubar da Allah ke wa mutane tana yana da gaggawan yin uƙubar ba ba wani wanda zai shiga gabansa ko ya kawo masa cikar da sauransu a wata ayar ma za ga akwai irin wannan kamar da Allah ke cewa laika lam nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab kamar da Allah ke cewa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab to nan ma kaga Allahu din shine isma'ilna sari'ul hisab din nan ita ma wannan sifa ce sifatun jariyatun ala ghairi man hiya lahu to suna nan kamar a eh, cikin tsarin maganar mutane kamar ka ce zaidun qa'imatun ummuhu ko ka ce muhammadun aliyun baribuhu huwa wannan duk yana ya zo ne a bisa tsarin abin da ake ce masa الصفة الجارية على غير ko هي له والوصف jari ala ghairi man huwa lahu. to shi kan yana nan wannan yana da wata kima sosai a harshen larabci amfani da shi a harshen larabci to shi yasa malam yace wa ja'ala khabara inna as-sabiqa sai ya sanya khabarin innan nan da ta gabata kabarin sai ya sanya shi a matsayin sifatan jariyatan ala ghairi man hiya lahu kun san ma'anar wannan me yasa yi haka Littambihi, domin yayi yi tambihi wato sanar ala annahu ta'ala kan cewa shi Allah madaukakin sarki ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne ta tasa maghfiratan wata irin gafara ce wa rahmatan wata irin rahma ce mubalaghan fihi ma wanda suka kai matuka ba daga gafara ba a'a gafara wanda ta kai kololuwa ba lagalagar jin kai ba a jin kai da ta kai koluwa shine mala ma'ana mubalaghan fihi ma wa ala annahu domin kuma Allah ya sanar yayi tambihi akan cewa shi fa Allah mu'aqibun bil ardi musamihun fil uqubati sannan kuma zai yi uquba a ranar abin nan ranar ranar shanya mutane ranar tsaye da mutane sannan musamman fil uquba sannan kuma ya ga dama zai yafi uquba ay maghfiratuhu wa rahmatuhu ma'ana gafararsa da jin kansa da ta tawqafu ala shay'in wato ba ta tsayuwa akan wani abu wa iqabu la kun illa ba'da suduri zambin sannan kuma sa ba ta faruwa sai an yi zunubi duk da mai yawan karfi ne ba zai zalunce ka ban baka yi laifi ba malam yace wa qad ishtamala akhiru hadhihi ƙarshen wannan sura ta al'an'am ta tattaru alama ta a akan abin da surar ta ƙunsa min isbati tauhidi na daga tabbatar da tauhidi wa nubuwati da annabci wa risalati da manzanci wa kamalil ƙudurati da cikar ƙudura wal ilmi da cikar ilmi wal hikmati da cikar hikima kamar ta kamar bi mubtada bihi kamar kuma yadda ta ta cika ko ta kawo ƙarshe da abin da ta fara min sifati na daga sifofin Allah ta'ala madaukakin sarki alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai muna da sauran lokaci na'am to da yake yanzu mun kawo ƙarshen wannan sura ya dace mu tsaya a ƙarshen wannan sura karatunmu na gobe ya zamanto a farkon daga farkon suratul araf muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya tausaya mana har kullum ya ji kanmu kurakurai da muka yi cikin wannan karatu namu Allah gafarta mana su abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansu Allah ba mu lafiya da zama lafiya a cikin jihar mu a cikin ƙasar mu Najeriya wannan annoba ta corona covid-19 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da ita shi mai ikon kawar da ita ne lokaci da ya ga dama Allah kawar mana da wannan ciwo kawar mana da wannan cuta da zaman to tarihi kamar ba a yi ta ba mu koma cikin walwalanmu muna yin abubuwa da muka saba cikin annashuwa da kuma halin da muka da yake na al'ada Allah ya ba mu da dukkan musibu musibu da ake samu na nan da can yan abubuwan da suka rage na Eh, abin nan tawaye ko abin nan ta'addancin boko haram muna fata Allah maɗauki sarki ya ƙara samun da shi gaba ɗaya musibu da ake fama da su nan da can na kidnapping Allah maɗaukin sarki ya kawo mana ƙarshen su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya cusa wa ma'aikatan mu shugabannin mu daga sama har ƙasa cusa musu eh, son al'ummar su son ƙasar su sun gina ƙasar su da fahimtar da su su fahimci cewa gwanintar gwamna gwanintar shugaban kasa gwanintar ciyaman na local government gwanintar yan majalisa a wurin masu hankali shine iya yadda ya bunkasar da ƙasarsa da kuma al'ummarsa ba kuɗaɗen da zai ta tarawa ba shi ma ba zai iya cinye su ba tattara kuɗi ya ɗauki kuɗin jama'a ya sai filaye ya sai gidaje ya sai abubuwa daga cewa nan kamar shine gwaninta babu wannan ba daidai ba ne gwaninta a wurin masu hankali abinda za ka yi ka burge masu hankali bayan ko burge shari'a shine zaman to da lazumci adalci da kuma son al'ummarka da son ƙasarka to muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya wayar da shugabanninmu daga sama har ƙasa zaman to masu kishin ƙasa Allah maɗaukin sarki ya taimake mu har kullum هذا وصلى الله وسلم على نبينا alihi wa آله wa ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك